A ƙarshen wannan mako ne idan Allahu ya kai mu za a gudanar da taro na musamman na shugabannin ƙasashen ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS bisa neman hakan da tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Janar Yakubu Gawan da ke kasancewa ɗaya daga cikin waɗanda suka girka ƙungiyar da ke raye a wata ganawa da ya yi da Bola Ahmed Tinubu shugaban ƙasar Najeriya mai ci bugu da ƙari shugaban ECOWAS ko sai Makasudin kiran taron shine duba matsalolin da suka kai waɗansu ƙasashe membobin ƙungiyar da suka hada da jamhuriyar Nijar Mali da Burkina Faso ficewa daga cikinta da ma maganar takunkuman da a karkaba musu sanadiyar juyin mulki hasalima da halin da ake ciki na rudanin siyasa ƙasar Senegal. Abdul Rajiku na Alhaji Musa mai inkiyar shekarau masanin harkokin ƙasa da ƙasa ne ga abin da yake cewa game da wannan zance. Idan cikin tafiya ana samun shuwa shugabanni irin su janar yakubu gawai to komi yana iya yiwa duk abin da ake ganin ba ya daidaita shi to za ya daidaita shi domin kusan ya ga duk al'amuran da suke iya faruwa masu daɗi da mara daɗi kenan duk wani misali wanda za a iya zawa ya gane ya fice shi menene ci gaban yankunan su na afirka ne kawai ya rage a shekarun shi yan nijar da ke kan iyakokin kasashen biyu sun bayyana ra'ayoyinsu game da mafatansu da suke wa wannan taron na ecowas na ranar Asabar. Sunana Muhammadu Mansur. To gaskiya na ji daɗi na farin ciki. saboda yau babu abin da muka so ga ƙasa wanda ubangiji Allah ya bamu zaman lahiya bisa ga kasuwancin da muka yi Allah ya taimake mu da taimakon shi muna iya cewa mu muna jira saboda mu muna bukata saboda akwai zumunci tsakanin ɗan Nijar da ɗan Najeriya sunana Bala Lela, to gaskiya muna fatan Allah ya sa zaman da su yi zaman ta koshi an na ƙarshe. Allah ya sa saboda gaskiya Nijar da Najeriya kamar dan jumma na da dan jummai. Saboda ko mu daga kasuwanci na Nijar a nan garin birnin Kwanni gaskiya yana da kyau a ce in dai har wannan zaman da za a yi a fidda takunkumi saboda mu daga kasuwanci nan idan aka yi haka nan gaskiya kowa da kowa zai ji daɗin. Haka zalika 'yan Najeriya da ke wannan yankin sun nuna farin cikinsu da ma fatansu game da tsoma bakin da janar yakubu gawan ya yi a cikin wannan matsalar ta ecowas sunana ahmad cikin jihar sokoto to gaskiya dangantar labarin da ya gaskiya da hakan da kasance zama farin ciki sosai domin nijar da najeriya lokacin zama yan uwan juna kuma idan aka yi haka najeriya idan tana cikin yanayi nijar na cikin yanayi haka sunana bala lela gaskiya muna fatan allah ya sa zaman da su yi zaman ta goshi an ƙarshe Allah ya sa. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kiristocin cocin Angalika na jamhuriyar Nijar ke taron zumuntan maza a garin Galmi a cikin jihar Tawa inda suka ce za su yi addu'o'i don ganin cewa kiran da tsohon shugaban kasar Najeriya Yakubu Gawan ya ya samu nasarar matsalolin da suka da BBA ECOWAS kamar yadda Pasto Isuhu Abu Kalo shugaban kungiyar zumuntar maza ta cocin Angalika ta jamhuriyar Nijar ya mini karin bayani. Za mu yi addu'o'i ciki wannan taro saboda mazaje na iglesia mun haɗu sosai muna da fastoci masu wa'azi rabarori da kuma an da ba su mashahi abuwa masaje kirista da iyalanmu da muka baro muna gai kullum a yi addu'a domin ƙasar nan kenan idan yakubu gaman ya hito ya wannan bayani addu'o'i sun karɓu ai tanda da zama ne za a yi to kuma muna ganin alamun karɓar addu'i kenan kuma ba za mu bari ba za mu ci gaba da yin addu'a saboda samun mahita cikin ƙasar tamu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar